gari yanzu wai gabaki ɗaya ta koke komai ya kare mu garin kwakin da nake ci ma ya zo kan karkab kai na rantsi da Allah to ni yanzu ai ta na zo da en baba ana cikin wani hali wallahi sai daga san fin din India na zo da Allah ai na ga ma ni yanzu wallahi wanda ya neme ni ya takale ni rigima yadda ka san ya tabo zaki akwai matsala wallahi wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba akwai wai kuna nan ku ba ku san me yake faruwa ba ba ku ji abin da Buhari yake faɗa ba ya sa wai a kawo wai masara tan dubu talatin za a abincin wai kaji da ita kan uba shi fa ya ce mi noma kuma muka noma yanzu shine wai zai ba kaji ba zai yiwu ba gaskiya ya ce mu yi hakuri kenan wato mu tun da ba mu yi hakuri ba su kaji sun yi hakuri shine aka fara ta kansu ai ko wallahi sun yi hakurin banza in ba duk wasu kaja da ke garin nahimin kame ta ba Allah nan kai dama wallahi ai tsohuwar sana mu ce yanzu mu gama noma a ɗebi noman wai a ba kaza kaji ba zai yiwu ba sun fi mu daraja a'a kai ba amfanin su akwai wanda zai bi ni domin ni fa gaskiya sata kaza zan koma ina bayan ka kai fa a ai tare za mu tafi ku tafi mu tafi wata kaza yau a garin nan Allah ya dora mata alquran alqiyama kaji yau dai ina ya kamata ya bi kai mu sa ta nan da na ba shi zai bi mumu you be mumu you think say they why no no no no hayemi no hayemi Oh no no no no! Haye mi! Oh no! Haye mi!

Me kuke da kazan nan? Hoto muke ɗauka da kazan ne. Eh? Ban ji ba. Yalla ba yanzu ana cilin da hoto ne da kaza. Bari ma ga ɗauke mu. Aikin banza aikin wofi. To ku sake ta.